amma ba da fa’ina a tsakal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharar muri muhdasatu ha fa’ina kula muhdasatin bid'a a kula bid'atin balala a kula balalatin finnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata yau laraba 22 ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1447 ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidil muhajiri inda muke haduwa domin karatu cikin littafin Allah Alƙur'ani mai girma A musamman a waɗannan darare na wannan ranaku na watan ramadan wata mai albarka wanda allah ya fifita shi akan sauran watanni ta hanyar samun lada da kuma azumtansa da ayyuka na gari da raye dararensa kuma ba ta allah sa dace muna karatu a cikin suratul an'am karatun da ya gabata muna aya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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hakanan muka sanya cikin kowace alƙariya akwai akabira mujrimiya waɗanda suka fi kowa iya tsiya da shegantuka da ta'addanci waɗanda suke kulle-kullen makirce-makirce kamar yadda Allah ke liyan kuru fiha domin su shirya makirce-makirce duk inda alkariya take ko babba ko karama ko gari karami ko babba za a samu idan wata ɓarna ta take gudana a cikin garin to sai an samu akwai akabira mujrimiya waɗanda asali su ne tushe kuma gare su ake komawa wasu suka fi kowa iya kullawa suka fi kowa iya makirci aka ba a koyaushe ana samun irin wannan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wai wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha malamai suka ce amarna mutrafiha bi ta'a idan muka yi nufin halakar da alƙarya sai mu umarci manya-manyan mutane na alƙarya da aiki mai kyau amma sai su ki mu umarce su da aiki mai kyau amarna mutrafiha fa fasaqu fiha amarnahum bi ta'a fa fasaqu fiha sai su ci gaba da yin abubuwan da bai kamata ba suna fita daga ta'a wa Allah wasu malamai suna cewa amarna musira fiha muna umartan waɗanda suke manya-manya a nagari din waɗanda in sun faɗa ake ji waɗanda in za a yi abu su ake koyi da su a harkar rayuwa sai mu umarce su a amarna musira fiha amurka kadi wato sai a kaddara lura da cewa su haka suke suka kuma fi cancanta suka fi dacewa to haka ne irin wannan ayan Allah subhanahu wataala ke faɗi a nan wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha akabira mujrimiha liyamkuru fiha wanda kullum za a samu waɗanda ko me ake so a yi sun ta'addanci ne akwai waɗanda su gare su ake komawa in gudi ne akwai waɗanda gare su ake komawa in almundana a kasuwanci ne a waɗanda sai dai a koya a gurin su in duk abun da yake na murɗa murɗa ɓata al'umma a waɗanda suke a kabira mujirimi ha a kowace alƙarya kamar yadda al'ummomin da suka wuce sun haka su na fil madinati tisqatu rahqin yufsiduna fil ardi wa la a aikin ta'addanci al'ummar annabi salih alaihi salam akwai mutane mutum tara waɗanda suka fi kowa in iya ta'addanci ne da rashin kunya da tsageranci gare su ake shi ne Allah su wata ala yake faɗi kazalika na fi kulli qaryatin akabira mujrimiha yan fiha akan samu a akabira mujrimiha masu ƙulle-ƙullen makirce makirce waɗanda su ne ake koyan makirci ko kuma suke ɗaure gindin wanda duk zai kowa da su yake fakewa wasu aje wani sa ya yi amfani da matasa su abin da bai kamata ba amma waye amfani da su akwai a kabira mujirmiya wanda suna can a ɓoye su suke sawa a yi wasu suka ɗaure gindin a yi eh, to akwai irin wannan akwai wata alƙarya ana samun irin wannan zaka ga wata ta'asa din an yi an yi an kasa da ƙare ta saboda me akwai akabira mujirmiya waɗanda suna ɓoye su suke gudanar da komai yawa ba za a iya ce musu komai ba ba za a iya juya su ba ba za a iya kawar da su ba sai lokacin da Allah ya ga daman kawar da su su ne a kabira mujrimiya yamkuru fi dan su rinka makirce a cikin alƙariyu su kulla wannan su kulla wancan Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun duk makircin da za su yi ba wani abu suke wa makirci ba ce kawo kansu dan idan barna ta kai barna ta kure kowa sai ta shafe shi har su a kabira mujrimiya sun dawo ba sa jin daɗi su rasa inda za su sa kansu dama mutum yana yana yi mahaushe ya ce ramin mugunta ya kamata a tona shi ke daidai don duk da za a yi shi ne tonawan eh, zai wata rana sai ya dawo shi ma gurin fadawan sai in ya tona shi ke daidai ya ci masa sauki in ya fada ya samu damar kila fitowa to aka akabira mujrimi ya Allah ce ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun duk ma kirkin da suke shiryawa kansu suke yi wa sai dai ba sa ji ba sa ji a jikinsu cewa abun fa zai dawo kansu sai ran da ya dawo kansu ne za su gane don haka a kowace alƙariya akwai waɗanda suke nan wata ya da kaza yanzu misali eh, abubuwa wani sa'i idan kaga sun faru ai mutum da hankalinsa zai gane cewa babu dama waɗannan abubuwan su faru ba tare da suna da waɗanda suka tsare musu ko suke goyon bayan abu dole akwai masu goyon bayan abu waɗanda su ma a kabira mujirmi hali da yankuru biya amma ba za ka taɓa sanin su ne ba ko an san su ne ba za a ce su ne ba ba sai a ta yin abubuwa talakawa da sauran jama'a su ne za su sha wahala za su yi ta na amma fa a je a dawo su ma a mujirimi mujirmi sai sun faɗa cikin bala'i نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية idan aya ta zo musu daga Allah zuwa ga manzo don ya kira su zuwa ga tabbatuwa akan bautar Allah kalu sai ka ji da miyagun mutane waɗanda ba ruwansu da Allah da bin Allah sai su rinka cewa lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah mu ba za mu yi imani ba sai an ba mu irin abun da aka ba wa manzannin Allah shine me an ba wa manzannin Allah dama ta hanyar mala'iku ke kai musu wahayi mala'ika jibrilu shine ke kai wahayi ga kowane annabi ce su ce su ma ba za su yi imani ba su ma sai mala'ika jibril ya zo gare su mala'ika jibril shine hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah ba za mu yi imani ba in ji kafirai har sai an ba mu kirin abun da aka ba manzannin Allah me aka ba manzannin Allah shine aika musu mala'iku musamman mala'ika jibrilu alaihi salam a aika shi ya kai wa manzo sako daga gurin Allah su ma suna so mala'ikan ya zo ya ce ga shi nan an aiko shi su zo su yi imani da Allah ya aiko mala'ika ya zo ya same su ya gaya musu da saboda suna girman kai da hasada ga shi manzo da aka aiko shi suna ganin cewa ya aka yi shi za a ce zai mala'ika zai je gunsa ya kai masa sako su mala'ikan ba zai zo ya gaya musu ba yasa za a bawa suna daina wato matsayin manzanni suna annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me zai hana inda da gaske daga Allah ne cewa ba a saukar da alkur'ani nan akan wani mutumi ba ala rajulin azim akan wani mutum mai girma mai daraja wato daga cikin qaryatayn alqaryar makka ko ta'if tsakanin makka da ta'if yaya ba a zaɓi mutumin da kowa ya san shi da daraja da dukiya da mulki da dangi da waye ya aka Ka kaga wannan suka suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta ahum yaqsimuna rahmat rabb sune masu raba rahmar ubangijinka har suke fadin wanda suke so tukunna ba shi manzanci su a ganin su har annabi sallallahu alaihi wasallam sun raina matsayinsa amma Allah ya aiko masa manzo mala'ika ya zo ya ba shi sako daga Allah da itar a ce to shi dai daga cikin mu me yasa shi ba zai zo gurin mu ba wannan girman kai da hasada duka ya ɗebe su da kafirci da wanda ya kai su ga dan abin abin da ya kara da iblis kenan girman kai me yasa za a ce ya sujada ga annabi adam idan haka me yasa shi mala'ika jibrilu zai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sako? tukunna shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya musu alhali sun suna ganin a duniyance annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai su ba a ganin su A ga wannan duka da hasada da da girman kai da kafirci da ya mamaye zukatan su yasa su ke faɗin wannan magana insha Allah ki ahum yaqsimuna rahmat rabbi rabbana rahmar ka ne Allah ke ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabka haka dole su jira Allah ya aiko sakonsa zuwa ga mutum wanda in ya iso musu da sako za su fahimta an aika musu mala'ika ba za ma su fahimta kuma Allah bai ba su damar su ga mala'ika ba fi hay'atihil malakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai Allah ya hore masa damar zai iya ganin mala'ika jibrilu a sifar ta mala'ika kuma ya zauna lafiyansa kalau ya kuma ci gaba da isar da sakon Allah amma duk wanda ya ga mala'ika ba ma mala'ikan da ya kai mala'ika jibrilu ba ko da malakul maut ko da mala'iku sauran mala'iku aka gani mutum bai rayuwa sai dai mala'ika ya fito a sifar mutum ya shiga cikin mutane ba amma sun shi mala'ika ba amma mala'ika ya fito a sa ta mala'ika babu ido da zai ganshi ya zauna ba zai zauna ba ba zai rayu ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika zai jibrilu alaihi salam zai zo masa da sakon Allah ya isar masa da sakon yana ganin mala'ika ne fi hay'atihi malakiya a sifarsa da Allah ya halicce shi ta mala'ika a haka yake ganin sa da ya taɓa saukar masa da wani abu na alkur'ani ba sai a wannan sifa din ta malakiya don haka suna faɗi ne kawai amma ba abin da za su iya jurewa ba ne ba za su iya ganin mala'ika ba amma da ke girman kai ne da kuma jin cewa su suna ganin gazawa ne a ganin su a ce sun taurari annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai su ga wannan don haka Allah subhanahu wataala yake ba da labarin abin da suke faɗi وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله التي الله أعلم حيث يجعل رسالته Allah shi ya san inda yake sanya manzancinsa in su ba da hankali ba su san matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah da ya halice shi ya san kuma Allah subhanahu ta'ala ya san shi ya tantance a bashi manzanci ya a bashi manzanci don ka yi zaɓe shi ya bashi ai ba wanda ya isa ya ce zai yi gyara wa Allah ba gyara wa Allah subhanahu wa ta'ala don ka Allahu ya haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ne ya san inda yake sanya manzancinsa ba su ne za su gaya masa ba sai eh, su ne kai su a ganin su suna eh, suna kaskantar da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya riga ya daga darajarsa سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Allah subhanahu wa ta'ala tabbas zai samu waɗannan mujirmai da suke miyagun ayyuka shagarun kaskanci za su karo da kaskanci inda lahi a wurin Allah wato kaskanci zai same su azabun shadidun azaba mai raɗaɗi zai same su azaba mai tsanani zai same su bima kanu kuru saboda irin makircin da suka kasance suna yi Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe su da abamana zai riskar da azaba mai raɗaɗi ko askanci da kuma azaba mai tsanani gare su sakamakon irin makirce-makircen da suke na فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda duk Allah ya yi nufin shiryar da shi Allah yakan yaye kirjinsa da fahimtar addini kina ka ce malamai suka ce sai Allah ya yaye kirjinsa da tauhidi da imani ya zama to yana damuwa da ta Allah yana damuwa da wato imani imani zai zama yana karuwa a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi game da wannan aya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani haske ne Allah zai sanya a cikin zuciyar wanda Allah ya yi nufin ya yi kirjinsa wato wato Allah ya yi nufin shiryarwa wani haske ne Allah ke sawa a cikin kirjinsa wanda da wannan hasken yake iya samun sauƙin gane halal da haram da kuma mummuna da kyakkyawa. Wato akwai alama na cewa za a ga alaman hakan lalle mutum yana daga cikin wanda aka yaye masa kirjinsa Allah sallallahu alaihi musu akwai alama alama ita ce za ku ga yana yawan komawa wato ga yawan komawa ga Allah da kuma yawan tunanin lahira wato da kuma tsinkeni da duniya sannan kuma da yawan shiri ga mutuwa to yake wannan shine za ku ga alama yana yana yawan shiri ga mutuwa yana tsantseni ga rayuwar duniya yana yawan komawa ga Allah shi shine alaman in shara Allahu sadrahu Allah subhanahu wataala ya yaye masa kirjinsa tsantseni ga duniya tsantsan haram da tsantsan abin da bai halatta ba komawa ga Allah yawan jin Allah da ba'a cikin dukkan ayyukan alkhairi da mutum ya samu damar yi ya gurgudan ikon sannan istidad lil maut yawan aiki na gari don kawai mutum ya san zai mutu kuma bai san lokacin ba kowane mutum mai mutuwa ne ko ba mu sani lokaci kuma sai zaman zama to yana shiri in ka zo a kusa in ka zo a nesa shi ne zama to yana shiri yana neman dacewa a gurin Allah za ka wanda Allah subhanahu wataala ya yi nufin shiryar da shi haka zai zama yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya yi nufin barin sa a bace yaj'al sadrahu dayyqan harajan innama yas'adu fis sama' sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙi jinsa dayyqan kullun cikin kunci wajen fahimtar gaskiya harajan kullun cikin damuwa cikin a kan imani tauhidi gaskiya halal haram ba ya fahimta kullum ya fi sha'awa yana cikin kunci in ba haram da shi ba yana cikin kunci in ana maganar Allah subhanahu wa ta'ala baya gane haƙiƙanin addini ya rike shi ya zama to sadarahu bayyukan irjinsa yana cikin kunci wato yana cikin kunci game da fahimtar addinin Allah game da fahimtar tauhidi game da fahimtar da samun imani a cikin zuciya abu kadan ya daga masa hankali ka annama yasfa aiki sama kai ka ce zai fire yi sama ko yaushe kawai a cikin rikici da kunci hankalinsa baya kwanciya wannan Allah subhanahu wataala ya barke a baki ba zai iya fahimta gaskiya ya rike ta ba kadhalika yaj'alu Allahu rijsa ala kiyamu kadhalika yaj'alu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun haka nan Allah yake sanya dotti da kazanta ga mutanen da ba su yi imani da Allah ba wanda bai imani da Allah ba kullum cikin kazanta yake domin ba shi da wata hanya ta tsira da zai rike haka kullum yana cikin kazanta cikin da ah, shirka bautar gumaka ko bautar wani Allah ko kuma a'a sakon Allah ta hanyar miyagun ayyuka ko kuma ta hanyar kutsawa cikin cin haramun abinda Allah bai yarda da su ba وهذا صراط ربك مستقيما قد خفت وفصلنا الآيات لقوم يذكرون الله سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما وانا الدين المسلم في سينة تفرس ومنجد كمي أنا لما حنيا من كشي أشين لقول أشين عنك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا addini ne kake tsayayye shine addinin musulunci da babu shirka a ciki da imani riko da imani riko da Allah sallallahu alaihi wasallam shine farki mai kake la auja da fihi babu karkacewa a cikin saka wa hada siratu rabbika mustaqima riko da addinin Allah da ayoyin Allah da samun inshirahi sadar daga Allah subhanahu wa ta'ala jin mutum ya yaye babu matsaloli babu wato shirka sai tauhidi sai imani sannan kuma sai komawa ga Allah da shiri na tsoron mutuwa da kuma taka tsantsan da abin da bai halatta ba a duniya to wannan shine siratu rabbika Shi shine tafarkin ubangijin ka miƙaƙe an riƙe shi an tsira da babu qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun Allah subhanahu wataala ke tabbas haƙiƙa mun rarrabe ayoyi liqaumin yadhakkarun ga mutanen da suke wa'azantuwa suke cincin su gane cewa lalle Allah shine Allah waɗanda duk suke san Allah shine Allah to ayoyi ga su daki daki Allah ya fassare su mana Allah ya rarrabe su daki daki kowace aya mutum ya duba ya san Allah shi ne Allah kowace aya mutum ya duba zai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ayar da mutum ya duba ya tabbata addinin musulunci shine addinin Allah addini na gaskiya ko a ina Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana amma li qaumi yazakkaru da mutane waɗanda suke wa'azantuwa suke tunani suke kuntunta Allah ya tabbatar da mu akan daidai na lahum daru salami inda rabbihi wa huwa kima kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi abubuwa da aka duba a baya har tun daga ayoyin farko a cikin sura da suke magana a kan tauhidi da suke magana a kan tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi cikin rububiyyarsa cikin uluhiyyarsa cikin tabbatar da kadaitakar cikin sunayensa da sifofinsa to sai Allah subhanahu wata'ala ya raba mutane a nan ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره Islam. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء waɗanda suke muminai waɗanda suke rike tafarki miƙaƙƙe daga Allah tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa gare shi to su ne masu shiga aljanna wanda bai ya samu shiga aljanna to ya samu tsira don ya shiga gidan aminci duk abin da ake faɗa a cikin ayoyin nan na gwagwarmaya da faduwa da tashi da yin daidai da mummuna da bayi da bari da sauransu da shiga da fita duk waɗannan gwagwarmaya ne gwagwarmaya ake waɗanda suke kan imani suna gwagwarmaya don su tabbata kan imani su kuma da Allah suna masu imani su samu gidan aljanna waɗanda suka ke suna gwagwarmaya ne su kamar da hasken musulunci a tunaninsu sai Allah ya ji mu'minai da makomansu Allah ce da hun daru salami inda rabbi mu'minai suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu me yasa aka ambace ta daru salami saboda an faɗi gwagwarmaya daban-daban a baya amma daru salami aljanna an ambace ta daru salam saboda in an shiga to gida ne gidan zaman lafiya gidan kuɓuta daga aini gidan kuɓuta daga naƙasu gidan kuɓuta daga abun da ba a so gidan kuɓuta daga ƙunci gidan kuɓuta daga duk wani aiki ko ta ina ne sannan gidan cika ta duk abun da ake bukata gidan cikan alkhairi gidan cikan ni'ima gidan cikan jin daɗi shi yasa aka ambace ta salam da darussalam kuɓutaccen gida daga dukkan aiki sannan gidan da ya sifantu da dukkan kamala gidan da ya sifantu da dukkan cika haka Allah subhanahu wa ta'ala yake lahum darus salam inda rabbi mu'minai suna da gidan aminci inda rabbihim a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su kuma kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa suka kasance suna aikatawa na aikin halal don haka Allah su na aikin alkhairi. da ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya a aikata haka suna da gidan aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan <clears throat> malamai suka ce an sifanta aljanna da wannan saboda muminai su samu nutsuwa wajen sha'awan shiga aljanna idan suka jajirce suka tsaya akan imani sun tabbata duk abun da suke samu na kunci da rashin daɗi a duniya da an je aljanna an manta da shi domin gidan aljanna gida ne na aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sa mu cikin kuma Allah shine majibincin su a gidan aljanna a koyina aka ce Allah shine majibincin mutum to mutum ya tsira bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa a duniya sai Allah ya rufe su da rahamarsa ya shigar da su wannan gida gidan aminci na'am Allah ya sa mu cikin wa yawma yahshuruhum jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ranar da Allah zai taro لا نستشعر ɗaya kowa za a taro shi kowa zai fito ya ma'asharar jini a ranan za a ce ya ma'asharar jini ya ku taron aljanu hadis taksar sun na al'in haƙiƙa kun yawaita batarwa daga jinsin aljanu a mutane kun yawaita batar da jinsin mutane ko da sauƙin batarwa akan shirka aljanu sun fi sauƙin batarwa akan shirka domin shirka ƙulo-ƙulo a fito a yi ta yawanci ana yin ta ne in ka cire bautar wani Allah da wasu suke yi to inda a wajen mu'amala ne shirka ƙulo-ƙulo an fi yin ta ne wajen tsafe-tsafe da firce-firce shi kuma tsafe-tsafe da firce-firce baya tafiya sai da aljanu haka waɗansu ko da biyan buƙatar duniya wasu suna firce-firce don mulki da tsafe-tsafe don mulki da matsayi wasu suna firce-firce don jari da kasuwanci da kuɗi da tsafe-tsafe don wannan waɗansu suna kowa da irin yadda yake yi to amma dai mafi rinjaye tafiyan tsafe-tsafe baya tafiya da fihirce-fihirce sai da wato gudunmuwar aljanu da haka abu na mutane waɗanda suke suka riƙe aljanu su ne auliya uku su ne majibintansu za ka ga suna ƙoƙarin bibiyan aljanu da yi musu dukkan ba'a shi sa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai ce ya ma'asharal jini. ya ko taron aljanu duk taksartu min al haƙiƙa kun yawaita batarwa a jinsin mutane eh, kun yawaita batarwa a jinsin mutane wanda za a cutar da shi ne yawanci ya cutarwa a taɓa lafiyar mutum a taɓa hankalin mutum a yi menene a yi wane ne duk yawanci na haɗa kai da jinni da aljami sana'a taba taɓa wanda ake taɓawa da miyagun mutane waɗanda suke buƙatar haka waɗanda suka sai da lahira suka zaɓi duniya duniyar ma ba samun ba kawai dai mutum yana yi ne bai san me yasa yake yi to da ya sai da kawai imani babu maganar imani illa kawai shirka da rashin tunani kuma haka shi ma za ka ji mutum karasa me yake cin riba waɗanda suka haɗa kai da aljanu suke irin waɗannan abubuwa a ce ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu hadis taksabtu min al-in hakika kun yawaita batarwa daga mutane wa qala awliya'uhum min al-in majidinta daga mutane waɗanda suka riki aljanu majidinta za su rinka cewa rabbana ya ubangijin istanta na bi ba'abu sashin mu ya ji daɗi da sashi ya samu karke su muna gaya musu kaza ko mu biya musu bukatar kaza su ko su biya wani bukatar kaza a duniya waɗanda suke shaidanu aljanu in za su yi abu za su bukaci mutane da za su yi wa wannan abun su biya musu bukata saboda alaƙar da suke da su da ita idan suka biya musu bukatar abun da suka biya musu suka sa su su kuma sai su biya musu bukatar abun da su kuma mutane suke so Za ka istamta na bi abu kowa ya ji daɗi ya ji daɗin ɗan uwansa ana aljanu sun ji daɗin mutane majibintansu mutane sun ji daɗin aljanu majibintansu lokacin da suke rayuwa a duniya haka wannan shi ya sanya a kowanne yake alfahari da kowanne a rayuwar duniya amma jinsin aljanu sun fi wanda mutane da suka ɓata ta hanyar biyayya ga aljanu mutane sun fi yawa Allah subhanahu wataala ya ce su ce wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana ya Allah sai ga gashi har mun isa ajalin da ka ajjala mana shine ajalin mutuwa mun kasance muna jin daɗi tashi mu yana jin daɗi da aljanu da mutane kowa yana jin daɗin dan uwansa kamar yadda a baya aka karanta wa inna shayatina la yushuna ila awliyaihim yujadilu wa shaydanu suna wahayi zuwa ga majibintan mutane su musu yadda za a yi kaza in kuna son kaza ku yi kaza in za a yi kaza a yi kaza Sai dan aljanu suna leƙo gurin da mutum ba zai iya zuwa ya leƙo ba sai su ba shi labarin abin da zai yi shi ya ci nasara a wancan abu sai ya rike waɗannan aljanun a matsayin wato ababen soyayya wani yansa wanda za su iya umartarsa da duk abin da ya saba wa Allah kuma sai ya aikata shine Allah subhanahu wata'ala anan yake faɗi mutane za su rinka faɗin irin wannan wa bana zana ajalan allazi ajjalta lana ya Allah har mun iso ajalin da ka ajjala mana na mutuwa lokaci ya yi. mun dawo gare ka kala sai Allah ce musu annaru halibi khalidina fi da wuta ita ce makomar ku khalidina fiha za ku dawwama a cikin ta da wuta ita ce makomar ku za ku dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai iya abun da Allah ya ga dama Allah ya ga daman fitarwa wasu Allah subhanahu wataala yana fidda su a wuta bayan da ya sa su wasu kuma sun cancanci su shiga wuce, Allah ya yafe musu ba tare da sun shiga wuce ba haka shi yasa al'asi wanda yake sabon Allah in ya tafi da shirka nan kam inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma idan mutum ya je da ma'asiya in Allah ya ga dama zai canja wato ya fi masa idan mutum da musulmi ne amma akwai ma'asiya wanda babu shirka akwai kurakurai da laifuka shi ta hata mashi'atillah zai iya zama karkashin mashi'ar Allah ranar tashin alkiyama in sha azabu wa in sha afa'ani Allah ga dama ya asabtar da shi Allah ga dama ya masa afwa zaka shi yasa anan Allah ce annaru maswaku wuta ita ce makomarku khalidina fiha za ku dawama cikin ta illa ma sha Allah sai iya abin da Allah ya gada inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka hakimun mai hikima ne cikin abin da yake tsara. alimun masani ne cikin dukkan abin da yake gudana na ayyukan tsarin Allah ba a gyara sannan Allah masanin komai ne duk abin da yake gudana Allah ya san shi na وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika walli ba'dhu zalimin ba'dha kanan muke jibintar da sashin azzalumai da sashi azzalumai sashin su yana jibintar sashi da kowane azzalumi yakan nemi agajin azzalumi dan uwansa akan gudanar da wani zalunci mutum ɗaya ya shirya zalunci ya gudanar ba wanda ya ba bashi gudunmawa yana da wahala ko da karami zai zalunta wani ta yakan sha wahala sai har ya haɗa kai da wani ko ta hanyar shawari wancan ya baki ko ta hanyar wancan ya gaya masa yadda zai amma mafi yawa mafi yawa a zalumai sashen su yana jibintan sashi a cikin hatta zaluncin da suke haka nan in shirka ne ma sashen su yana jibintan sashi wasu zaɓi shirka amma suna tare da juna a bisa wannan shirkan da waɗansu wasu zaɓi miyagun ayyuka amma duk abin da za su shiga na zalunci sai sun samu gudunmuwar tashin mutane kamar haka waka zalika Allah ce haka nan dai walli ba'dhu zalimi da ba'd muke jibintar da sashin azzalumai ga sashi ma kanu yaqidun da abin da suka kasance suke aikatawa da hannuwansu ba za su aikata ba sai sun samu goyon bayan sashi kuma kullum sashi yana ƙarfafa gwamnati الظالم يلا صن الظالم يدمر سيكرف فاشي أكن ظالم أكن ولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكتبون نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم Allah غافلون الله سبحانه zai ce ya معشر الجن والإنس dan ya ce ya ma'asharar jinni ka lissa kasarsu min al'in an kila taron aljanu aka ce sun yawaita batar da mutane yanzu kuma an riga an hadu an ta da mutane tashin alkiyama ga mutane ga aljanu ga kowa ga dabbobi ga mala'iku mutane da aljanu su ne waɗanda aka turo bi Allah manzanni a cikin mutane suke gaba ɗaya amma aljanu suna imani da abin da aka aiko manzanni da su su samu shiga rahmar Allah to Allah zai ce ya ma'ashar jini wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku ya kusuna alaikum ayati suna kissanta muku ayoyina suna karanta muku su bayyana muku game da ayoyina wa yunziruna kum kowa a yawmikum hadha suna muku gargadi kuma da cewa za ku haɗu da wannan ranar ta tashin alkiyama ba a yi haka bane ba ba a haka ba a duniya ya ku taron aljanu da mutane qalu sai su ce shahidina ala anfusina mun shaida shaida yau kun ya zama akan ba su ce shahidina li anfusina sai su ce ala anfusina sai mutum zama shaida ala ala nafsihi to bala'i kenan amma shaida li nafsihi to shi ne samu advantage kenan ko zaka qalu shahidina ala anfusina eh, lallai mun shaida akan kawunan mu lallai mun saki hanyar Allah ba mu rike amma manzanni sun zo kuma sun mana gargadi game da tashin alkiyama zarratul hayatid dunya Allah ta ce rayuwar duniya ta rudar da su duk wanda ka ya bata rayuwar duniya ne ke bane ko shirka mutum ya zaba don rayuwar duniya ke ce idan shi zai ga abubuwansa ba sa gudana in ba ya bauta wani Allah ba ya fi sha'awan bautar wani Allah shine yake nutsuwa ya ji daɗin rayuwar duniya don ka rayuwar duniya ita ce take rudan mutane da su sanya su su yi shirka rayuwar duniya ita take rudan mutane su yi sata rayuwar duniya ita take rudan mutane su yi ta'addanci rayuwar duniya ita take rudan mutane su yi abin da za su aka garratumul hayatin duniya wato rayuwar duniya ita ce ta rudar da su ta rudar da mutane ya zamanto suna yin abin da suke yi wanda yake Allah bai yarda da shi ba shahidu ala an anfusihim annahum kanu kafirin za su shaida akan karan kansu cewa lallai su sun kasance kafirai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala in Allah yake kiran mutane da aljanu a irin wannan cikin kira a gaban Allah ne tashin alkiyama Allah ya yi fushi da ya a kiran jinni wal in in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu eh, la tanfuduna illa bi sultan Zama taron aljanu da mutane kowa ya riga ya dawo yanzu Allah yana magana shi kadai kowa ke ya ma'asharal jinni wal ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min aqfaris samawati wal ard in kuna da iko gudu tsere ta ko ta wani bangare ta sama ko ta ƙasa ta yankunan sama ko ta yankunan ƙasa in akwai dama da kuke da ita ta za ku gudu bismillah kun hudu ku zartar da duk abin da za ku zartar na tsira ko guduwa ko bacewa in za ku yi haka a lokacin da kuma ta kece tukunna ta ardu was samawa wata sabuwar sama ne ƙasa ta tsage an nade wata sabuwar ƙasa to nan aka fito dandali aka tsaya aka taru gaba ɗaya ga aljanu ga mutane Allah zai ce to in kuna da daman bacewa ko zartar da wani abu zai wanda zai tsirar da ku gudu a bismillah kuma ba za a yi ba ku tanfuzuna illa bi sultan Allah ce ba za ku iya zartar da komai ba za ku iya tsiruwa tserewa ba ba za ku iya ɗaukar mataki ba illa da sultan sai ku zo da hujja bayyananniya hujja ko ba daidai ba shi sa a nan ma ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya ci kuma rusulun minku ku yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala qalu shahidna ala anfusina za su ce eh, lalle sun ce da an yi haka wa garratu mu da ayatul duniya da dai rayuwar duniya ta rudar da su suka bar Allah subhanahu wa ta'ala wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin allati zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmi wa ahliha ghafilun Allah ya yanke hujja ne an lam yakun rabbuka don ubangijinka ba zai taba kasancewa muhlikal qura bi dhulmi mai halakar da alƙaryu da zulmin da zalunci ba wa aluwa gafiluna alhali mutanen alkarimu gafiluna suna rafkane ba su san ma akwai Allah ba ba su san ya za a bauta Allah ba a kawai Allah ya halakar da mutane a Allah ba zalunci sai ya aiko manzanni sun kira mutane sun sake kiran mutane wasu manzanni su wuce a sake aiko wasu sannan su yi ta kiran mutane a saukar da littafai tare da su don haka Allah wani wataala aida da ya halitti duniya ga baɗe mutane ya tara duk gaba ɗaya mutane su taso ya halakar da su wa ita ta ya zalunci dama shi halitte su shi ya halitti mutane dama a ce ya halitta ne kawai don ya kashe su ya sa su a wuta wanda ya ce magana ne ta yi tsalo an amma ya faɗo da hun yi tsalo da za ta mai shi mai sa yi haka saboda waye ma zai ta mai shi ai shi halitti mutane amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai ya ƙara yanke hujja ga aljanu da mutane manzanni ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyi na suna muku gargadi za a yi wannan ranar tashin alkiyama ko amma duk da haka su da kansu su yi eh, mun shaida manzanni sun zo mana amma rayuwar duniya ta rudar da su sun shaida a karan kansu cewa lallai sun kasance kafirai sai da wannan hujjar ta tabbata shine Allah ya ce Allah ya yi haka ne allam ya kun rabbuka muhlikal qura bi don ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙariya bisa zalunci ba wa ahluha ghafilun alhali ma'abuta alƙariyun suna cikin rafkana ba a tura musu tunatarwa ba ba a tura musu manzo ya kira su ba ba a yi komai ba haka kawai Allah ya halakar da su shi Allah ya tsara kansa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haram amma ko da Allah ya halakar bi zalunci don shi halitta kayan kayansa ne abidu sa ne yawa sa ne Abun da ya ga dama shi zai ya ga dama kawai ya aiko manzanni ki kira mutane zuwa ga tauhidi mutane su zaɓi wanda suka yi wannan su samu tauhidi daga gurin Allah babu wanda Allah ke azabtar da shi wani zulman a Allah yana shigar da ‘yan wuta cikin wuta ne adalan don cikin adalci irin na. To duk ɗan wuta ya Allah yana shigar da shi wuta ne don adalci irin na Allah. Duk ɗan aljanna Allah yana tsunduma cikin aljanna ne don rahama ta Allah. Da haka ramar Allah take lulluɓe bayansa ya sa su aljanna Allah ya samu adalcin Allah yake tabbatuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da bayansa domin sun cancanci azabtarwa. Daga Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance azzalimi ga kowa ba amma rabbuka bai zallami lil abid ka bai zama mai zalunci ga bayinsa ba don haka dan Allah ya kura rabbuka zalika Allah ya kora rabbuka mulkal qura bi dhulmin wa ahli zalim na'am ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون Allah subhanahu wani ya ce wa kullum kullin darajatun yin ma'ani ga kowane mutum ko ga kowace alƙarya ko ga kowane mutum ɗaiɗaiku darajatun akwai daraja daraja yin ma'ani na daga irin aikin da mutum yi wani aikinsa da rakatun suke sai wato ya rinka ta faɗuwa ƙasa ƙasa ƙasa zai cikin wutar jihar wani kuma ayyukansa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tofiki haka sama sama sama zai ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wani kullin kowa duk yanda kake ganin mutane ba iya sallah a masallaci daya a lokaci daya a bayan limami daya amma wancan darajarsa ta ninka ta wancan sau wancan darajarsa ta ninka ta wancan sau dubu a cikin wannan sallar saboda da nutsuwarsa da niyyarsa da kuwar zuciyarsa daban da wancan wancan ya cina shagonsa ya kirga kuɗi ya yi komai ya ɗauko ya je kasuwa ya dawo ana sallah wancan kuma tun da ya tsaya Allah yake tunawa wancan har wani har ashirin ke sallah shi kaɗai ba a cikin zuciyarsa in iya irin wannan baya wani irin cikin matasan nan da abin da suke da siyasa Eh, wata shekara a aikin hajji eh, muna bus daya shi wannan wato duk irin matasan na abu. Eh, yana gaya mu irin ta'addanci da ke ce na su da matasa a wasu lokaci sai aka zo an shiga irani ana tuhowa daga madina za a je maka sai wani wani abun nan zai zabga a shirya na ce wata kai a ai baka san wani ba da zai wani abu yake sai ce masa a shi ke na hesa ba sannan an yi jifa ya yi zo ya ce akar makala yanzu kan za a iya ramawa ko wai ya gama aikin haji ni na ɗauka ya riga ya nito ne an tafi har an yi nisa yake yanzu kan za a iya ramawa ko saboda akwai mutane wanda su suna bukatan abin فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج to shine da aka yi jiba aka warware ihrami sai zai ta aka maka la yanzu kan ba ma tun ana can fa kaga magana sai a hankali Allah subhanahu wataala ya wali kullin darajatun min ma'ani wani zaka ga Allah ma akwai bambanci tsakaninsa da wani wani a azumin sa ma akwai bambanci wani yana azumi kuma ko menene sai ya faɗa ba kuma yawan ambaton Allah shi dai kawai ya tabbata yana azumi ba karatun Alqur'ani ba sauraron qur'ani ba kuma amma kai na azumi kuma sai magariba ta yi zai sharu sai ya yi azumi amma duk wani abu da ake yi na ado wa azumi bai da shi wani kuma yana azumi ga karatun qur'ani ga nafil abin da ya tsawata ga ambaton Allah ga kaza ga sadaka ga waye duk yayi a kaga dukan su biyu sun azumi, amma kuma kullum da kullun darajatu min ma'ani to haka Allah subhanahu wataala yake abin kowa gashi da cikin watan Ramadan ake watan azumi kuma kowane musulmi yana azumi haka shine zahirin abin da yake bayyana amma yaya azumin wane yake yaya na wane yake yaya na wane yake kowanne da kwai bambanci gwargwadon irin tummar da yake yi da ce wani a wurin Allah kuma ka bi ghafilin amma ya'malu ka bai zamanto ghafilin mai mantuwa mai rafana ba amma ya'malu na game da abin da suke aikatawa duk abun da mutum ke aikatawa da darajar da ya cancanta ita sai Allah ya kai shi kuma sai ya masa ƙari kuma ka bi ghafilin Allah bai taɓa zama mai rafkana ba amma ya amalu game da abin da suke yi wato ya manta wani abu saboda an yi shekara dubu kullum yana aikin ganin mutane da ayyukansu an fi shekara dubu tun kafin a duniya aikin yake yi kullum yau mai mafi sha'ar to sana'a zo a taru har a ce kan saboda abubuwan sun yi yawa Allah ya manta lada ɗaya na cewa subhanallah da kai kuma Allah ya karba an manta wannan lokacin da ka faɗa mutum da ya faɗi subhanallah din ba ɗauko littafin da an sa ba ko kuma ba ina wannan ba ina wa ma rabbuka bi ghafilin sai ce wa likullin darajatin min ma'ali sai kuma wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya ko me mutum ne matsatul adha ani tariq kawai mutum ya ga wani dan tsinci wanda in an taka za a ji rauni ko wata yar kwalba ko wani abu akan hanya ya ɗauke yar sai Allah ya rubuta masa lada sadaka ko ba za a manta ba duk yawan mutane ko kowa yi wannan aikin ba za mu tuna wani ba kowa na sai na don ka umaru buka bi hafilin amma ya Allah subhanahu wa ta'ala baya rakana baya mantuwa baya gafala sai ga wani an manta nasa ba a kawo ba ko an manta nasa ba a yi ba babu wannan Allah ya wannan ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala Eh, insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da Thank you.

fatan Allah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 اللهم أعجب رقابنا ورقابهم من النار وأعجب رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار إنك أنت الغفور المجيب الدعوات داموا